Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 20 ga watan Oktoba shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa magidanta sama da dubu ɗaya ne suka rasa matsugunansu sakamakon ambaliyar ruwa a yankin jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar. Waɗanda iftila'in ya fadawa sun yi kira ga hukumomi da su kai musu ɗaukin gaggawa. Ni suna na Sa'adiya Isa ni ta bakin ruwan kuma ruwa ya cinye ɗaki na yanzu na zo wurin rubutu sun ce wai ba za a rubuta ni babban ni da miji ni kuma miji na mun rabu da shi kuma yanzu halin da nake ciki ma ba ni da inda za ni da yaran nan ina ta yawo ta ni yanzu hakuma kawai ya taimaka mini ko da ba a bani komai ba a bani inda zan tsugunna da yaran nan nawa. To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa ƙungiyar Ohaneze mai kare muradan ƙabilar Igbo ta jinjinawa wa gwamnatin Najeriya bisa kammala aikin gina gadar Niger ta biyu a kudancin kasar. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Liz Truss ta faɗa yau Alhamis cewa za ta yi murabus daga mukaminta na Prime Minister sakamakon shirinta na tattalin arziki wanda ya girgiza kasuwanni tare da raba kan jam'iyyar ta ta Conservative makonni shida kacal da naɗa ta. Za a kammala zaben shugaban jam'iyyar a cikin mako mai zuwa. Da take magana a kofar ofishinta mai lamba goma Downing Street, Truss ta amince da cewa ba za ta iya cika alkawuran da ta ɗauka a lokacin da take takarar shugabancin jam'iyyar conservative ba bayan da ta rasa goyon bayan jam'iyyar ta ta ce na gane ko da yake bisa la'akari da halin da ake ciki ba zan iya cika alkawuran da jam'iyyar conservative ta zaɓe ni a kai ba don haka na yi magana da mai martaba sarki don sanar da shi cewa zan yi murabus daga matsayin shugabancin jam'iyyar conservative yayin da miliyoyin amurka ke shirin kada ƙuri'a a zaben tsakiyar wa'adi wanda zai tabbatar da jam'iyyar da ke da iko a majalisun biyu na tsawon shekaru biyu masu zuwa hukumomin tarayya da jihohi da na kananan hukumomi sun tashi tsaye don tabbatar da gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali ga dukkan masu zaɓe. Yunkurin na zuwa ne a daidai lokacin da wasu ma'aikatan zaɓe suka bayar da rahoton yunkurin tursasa su ciki har da barazanar kisa da kuma yadda Amurka ke ci gaba da kokawa sakamakon rikicin da ya biyo bayan tayar da kayar baya da aka yi a ranar 6 ga watan janairun 2021 yayin da majalisar dokoki ke tabbatar da zaben shugaban kasa na 2020 haka kuma batun tsaro a lokacin zaɓe yana zukatan masu kada ƙuri'a na damu da mutanen da ke ƙoƙarin cutar da masu jefa ƙuri'a ko kuma mutanen da ke aikin zaɓe in ji lisa watkins ta gundumar firefox da ke jihar virginia Watkins wacce ta yi rajista a kwanan nan don kada kuri'a ta ce demokuraɗiyyar Amurka na fuskantar barazana idan tashin hankali ya barke a ranar zaɓe ko bayan zaɓe. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikata a ofishin hukumar lafiya ta duniya a Siriya sun yi zargin cewa mai gidarsu ta karkatar da miliyoyin daloli ta ba wa jami'an gwamnati kyaututtuka da suka hada da kwamfutoci silallen zinari da motoci sannan sun yi rashin gaskiya yayin da covid-19 ta mamaye kasar fiye da takaddu na sirri sakonni da sauran kayayyaki ɗari da kamfanin dillancin labarai na associated press ya samu sun nuna cewa jami'an hukumar who sun shaida masu bincike cewa wakiliyar ta siriya dr akjamal maktumoba ta aikata cin zarafi inda ta matsawa ma'aikatan hukumar WHO su rattaba hannu kan kwangiloli da manyan 'yan siyasar Siriya da batar da kuɗin WHO da kuɗaɗen masu ba da gudunmawa. Maktimoba ta ki amsa tambayoyi game da zargin tana mai cewa an hana ta musayar bayanai saboda matsayinta na ma'aikaciyar WHO ta bayyana zargin a matsayin ɓata suna. Wani babban kamfanin makamashi a Najeriya ya ce ba zai iya isar da iskar gas ba kamar yadda ya alkawarta a kwangilolinsa bayan mummunar ambaliyar ruwa ta kawo cikas ga ayyukansa lamarin da ke kara nuna damuwa kan ko ƙasa mafi girman tattalin arziki a afirka za ta iya biyan bukatun cikin gida da na ƙasa da ƙasa yayin rikicin makamashi da yakin rasha a ukraine ya haifar kamfanin najeriya lng limited ko nlng ya ayyana dakatar da kwangilolinsa a wannan makon wanda ke nufin ba zai iya cika yarjejeniyar aikin kwangilar samar da man da ake amfani da shi a duniya don samar da wutar lantarki dumama gidaje da sarrafa masana'antu ba bayan da ambaliyar ruwa ta haifar da katsewar samar da iskar gas mai muhimmanci zai iya shafar kimanin kashi uku da 3.8 cikin ɗari da ake samarwa na duniya na wata-wata tare da haɗarin hauhawar farashi in ji restart energy kamfanin nlng na haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin Najeriya wadda ita ce take da hannun jari mafi yawa da kuma manyan kamfanonin makamashi da suka haɗa da Shell da ke London na Birtaniya da Ini na Italiya da yake da karfin samar da sama da tan miliyan 20 na iskar gas ko LNG duk shekara shine kamfanin iskar gas mafi girma a Najeriya amma abin da yake iya samarwa ya kai kashi 68 cikin 100 kawai saboda satar mai da fasa bututun mai da ya addabi ƙasar. a halin da ake ciki kuma kungiyar tarayyar turai ta amince yawa alhamis ta sanya sabbin takunkumai kan hukumomi da ke kai wa rasha jiragen yaƙi marasa matuƙa na iran da aka yi amfani da su wajen kai hari kan ukraine shugaban cek na tarayyar turai ya sanar da yarjejeniyar a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter yau alhamis yana cewa ya zo ne bayan tattaunawar kwanaki uku tare da jakadun kungiyar eu kuma zai fara aiki da tsakar ranar alhamis din nan ta ce kungiyar eu ta hana taba kadarorin wasu ɗaiɗaikun mutane uku da wata kungiya da suke da alhakin isar da jirage marasa matuƙa ta ƙara da cewa kungiyar eu ta kuma shirya tsawaita takunkumin da ta kakaba wasu iraniyawa hudu da aka saka musu takunkumi a baya. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Fiye da magidanta dubu ɗaya ne suka rasa matsugunansu sakamakon ambaliyar ruwan kogin Kwamadugu da ke jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Hukumomin jihar sun yi kira ga masu hannu da shuni da kuma kungiyoyin agaji da su kai wa waɗanda lamarin ya shafa ɗauki, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Abubakar Isa daga jihar ta Difa. ruwan na koma dugu dai na iyaka ne tsakanin jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya a tsawon kilomita 150. Tun dai cikin shekarar 2009 ruwan na dugu ya fara yin ambaliya a garuruwa da kuma anguwanni da ke makwabtaka da shi. To sai dai a bana al'amarin ya fi yin kamari musamman ma a garin Lada inda a yanzu haka magidanta fiye da dubu ɗaya suka rasa masugunansu sakamakon wannan ambaliyar ta bana kamar yadda wasu daga cikin waɗanda al'amarin ya shafa suka yi mani ƙarin bayani. Hajara Musa, wani na muka ganshi matsugunin muna tsaye da yaran wajen mu a cikin gida mu talatin ba uku. Ni suna na Sa'adiya Isa, nike bakin duwan kuma ruwa ya cinye ɗaki na yanzu na zo wurin rubutu sun ce wai ba za a rubuta ni babban ni da miji ni kuma miji na mun rabu da shi zaman kai na ne nike kuma da yara na yara na tara yanzu na zo rubutu an ce ba a rubuta ni nike daukar ɗawainiyarsu kuma yanzu halin da nike ciki ma ba ni da inda za ni da yaran nan ina ta yawo ta ni za hukuma kawai ya taimaka mini ko da ba a bani komai ba a bani inda zan tsuguna da yaran nan nawa mazaunan garuruwa da kuma angwannin da ruwan na komadugu ya mamaye na zargin hukumomin jihar ta difa da yin sakaki wajen daukar matakan kariya kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin shugaban kungiyar matasan angwannin da ruwan ya mamaye mai suna hamid abdullahi kuma abin da ya sa ruwa ke na wanga ruwan ya kai kusan kwana ashirin mutane suna kai da kawowa a gaskiya ba a ɗauki mataki ba bisa kan wannan hukumomi kowanne ya ja ya kwance da kaya yana kallon mutane mutane ana ɗauko mata da 'yan ƙanan yara suna cika buhu wannan ba aiki bane amma har yanzu kawai sai bayan Allah an kawo yan safar famfe kawai safar famfe ruwan za su shanye ba su iya su sha ruwan kogi wannan a yanzu haka hukumomin jiha ta difa sun yi kira ga kungiyoyin agaji da kuma masu hannu da shuni na ganin an kawo agajin gaggawa ga waɗanda ruwan ya yi wa barna hassana kulbali na ɗaya daga kansulolin a jiha ta difa mun kwasaye mun yi bakin iyakacin kokarin tunda dai ina ji kowane anguwa in dai za su faɗi gaskiya babu kwansayen da duk sahiya na Allah wannan abin Allah ne ya kawo shi amma jama'a kasu ce ba anguwansu ba ne kiran da nike ma gwamnati abin wannan ya fi karhin talakawa fa ya fi karhin talaka bisa billahi wani in ya tashi da sahai a gidan shi abin da zai ci da ran shi ma babu balantana ya ce zai kawo abin da zai tare ruwa saboda haka gwamnati ta tashi ta sa hannu a yanzu haka da yawa daga cikin iyalan da ruwan yayi wa banna na kwana ne mai filin Allah a kuma wannan lokaci da sanyi ya fara shigowa a jihar ta Difa saboda rishin inda za su je. Abukar Isa sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Abubakar Isa. To daga Nijar yanzu kuma za mu leƙa kudu maso gabashin Najeriya. Ƙungiyar Ohaneze Indibo da ke kare muradan ƙabilar Igbo ta jinjina wa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari bisa ƙoƙarin da ta yi na kammala aikin gina gadar Niger ta biyu wadda ta haɗa jihar Anambra a kudu maso gabashin ƙasar da jihar Delta da ke kudancin ƙasar. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Alphonsus Okorigwe. Wannan na zuwa ne bayan ministan ayyuka da gidaje Babatunde Fashola ya shaida wa manema labarai jiya Laraba cewa an kammala gina gadar, inda ya ƙara da cewa iya abin da ya rage shine kammala wata hanya mai tazarar kilomita hudu da ke kan gadar daga ɓangaren Asaba na jihar Delta. A cewar kakakin kungiyar Ohanezen Dibo Dr. Alex Obonia, wannan yana da kyau sosai saboda lokacin da 'yan kungiyar Ohanezen Dibo suka je gadar bara su ga aikin. Mun yi farin ciki da yadda aikin ke tafiya da kyau, kuma mai kula da aikin ya yi mana alkawari cewa za su kammala aikin kafin ƙarshen wannan shekarar. Mun yi farin ciki da cika wannan alkawarin da aka yi, kuma muna jinjina wa gwamnatin Buhari da fatan zai cika sauran alkawuran da ya wa al'ummar kudu maso gabas. ko da yake wani shugaban al'ummar Igbo Masi Okechukwuisi Guzoro ya bayyana shakku kan batun kammala aikin gadar. Ya ce idan har da gaske ne, to fa gwamnatin Buhari ta yi wa al'ummar kudu wani muhimmin aiki na gado. Ya ce ba mu gudanar da cikakken bincike don tabbatar da gaskiyar maganar ministan ayyuka game da kammala gadar neja ta biyu ba. Amma idan har da gaske ne, kenan yana nufin gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi wa al'ummar kudu maso gabas da kudu maso kudu wani aikin da ba za su taɓa mantawa ba. Wannan wani babban aiki ne saboda muhimmancinsa ga tattalin arzikin Najeriya. Haka shi ma Chief Dixon Njoku ya tofa albarkacin bakinsa tare da cewa idan shugabanni za su ci gaba da kammala ayyuka na gari, hakan zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasar sosai. Ya ce idan har an kammala aikin, to wani aiki ne da aka yi da kyau. Wannan shi muke fata gwamnati ta ringa yi, wato su ringa birge waɗanda suke mulka. kuma idan za su ci gaba da yin haka tattalin arzikin ƙasar mu zai bunƙasa ya kai matakin da duniya ke so aikin gina wannan gadar neja ta biyu dai ya lakume kimanin naira biliyan ɗari da hamsin da bakwai, kamar yadda ministar kuɗi zainab ahmed ta bayyana a lokacin da ta ziyarci gadar don ganin yadda aiki ke gudana a watan afrilun da ya gabata alfonso sokorigwe muryar amurka daga Inugu, na je. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahotonmu na musamman. Ayyukan 'yan bindiga da masu garkuwa da jama'a don neman kuɗin fansa na ƙara ta'azzara a wasu sassan arewacin Najeriya. Dubban jama'a ne suka rasa ransu dalilin hare-haren 'yan bindiga yayin da garkuwa da mutane ya zame ruwan da garkuwa da mutane ke janyo matsanancin kunci ga al'umma ne masu ruwa da tsakiya garin Mr. Ali da ke karamar hukumar Basa a jihar Filato suka ga ya dace su nemo wa kansu mafita kan yawan ɗauke mutane da ake yi a garin har sai iyali sun biya makudan kuɗaɗe. Kansilan yankin Mr. Ali Murtala Abdullahi Mamsa ya ce garkuwa da mutane na neman hana su suku ne a garin na Mr. Ali da aka sani da tarihin zaman lafiya. Gaskiya muna da matsala ta tsaro a garin Mr. Ali kullum yau a zuwa ɗauki wannan gobe a zuwa ɗauki wannan ya kai ga da an ɗauka ma akan ɗan samu kwana biyu ko sati kafin a zo to kamar wannan da ya faru an ɗauka shekaran jiya jiya an zo an ɗauka kaga ba mu san kuma <clears throat> yamman yau me zai biyo baya ba uba ne ya san ɗansa na abu a gari an san wani na abu amma kana tsoron ka faɗa saboda ko ka zo ka faɗan kai kuma za ka dawo kai ake farauta. kana ɗan siyasa me yasa ku 'yan siyasa kuke kallo matsalar tsaro na ci gaba. gwamnati bai kamata a ce wannan abin ya gagare ta ba muna cikin siyasa ku lura da wani abu misali idan aka zo kakar siyasa daga lokacin da za a fara kamfen ko a ce an fara zaɓe na cikin gida ba za ka taɓa jin an ce wani abu ya zo ya kama wannan abin taskaro ba a gama a zo general election babu wannan matsalar to ya za a ce wannan matsalar ta ci ta cinyewa kuma gwamnati tana da kuɗaɗen da ya kamata a ce ta ba ma a mutane gudunmawa yanzu 'yan najeriya especially arewacin najeriya ba bukatan makaranta muke ba ba bukatan ruwan sha muke ba ba bukatan gina kasuwa muke ba mutane yanzu su suke da kudin su su gina bohol su sha ruwa wani ya bayar a anguwa kaga gwamnati kar ta yi abin kawai da muke bukata gwamnati ta yi mana yanzu ta ba mu tsaro ya za ta ba da tsaron nan shine 'yan bijilantin nan da muke da su a unguwanni su suke sayo kansu takalma da riguna da rigar ruwa su fita suna kara al'umma ba tare da albashi ba to me yasa gwamnati take bata ma kanta lokaci a ce za a ɗibi ma'aikata sai wani a nemi dan majalisa a bashi slot goma sai wanda ya ga dama wanda bai yi niyan ma bashi da interest na aikin tsaron shi za a ɗauka a bashi in ya shiga ma ta annati. saboda ba abin da ya zaba bane yan gari da suka shiga wa'innan banga mun san irin kokarin da suke yi idan da za a yi mutum training na wata biyu ne wa'innan in ka musu na sati ɗaya sun ana da shi dan kuɗin nan da ake ta maganan cewa ana ba da wani tallafi nawa a daina ba da wannan tallafin ba mu bukata don girman Allah a ɗibo nan mutane automatic a basu a empowering ɗinsu a upgrading ɗinsu su zamana sun ba mu tsaron in an ba mu tsaro za mu yi mu za mu yi mu za mu haƙa ma kawunan mu rijiya. Wani mataki za ku ɗauka? tuntuna ake maganar mutane su jama 'ya'yansu kunne sun ki wasu ma sun yadda 'ya'yansu su yi don suna taimaka musu a cikin aikin ɓannar da suke yi to saboda haka mu yanzu a matsayinmu na nan insha Allahu mun yi wannan zama mun kira kowa mun ce in ka san naka na yi ka gaya mana ka fita idan ka ƙi to shikenan ka kano na kana bashi goyon baya kuma za mu ɗauki mataki akan wanda in aka kama mai laifi suke bi su je su ce su za su karɓo shi ba za mu yarda da wannan ba kuma iyaye wallahi tsakanin mu da su babu shawara za su gani a ƙwaryar su Allah ya sa mu kama dan wani shi ma kwamandan yan sintiri a yankin Bitrus Samuel Arabo ya ce a baya kowa ya san kowa a yankin amma yadda jama'a ke zuwa ba tare da sanin mahukunta ba shine ya janyo musu matsala da da muke zama lokacin gari na da lafiya ka san gidan wane ka san dan wane duk abu da ya faru za mika hannu a gidan wane amma yau mutanen gari musamman zan kawo wannan magana yanda suke sayar da filaye yanda suke yin abubuwa mutum zai zo ba san daga ina ya zo ba ba san me ya koro shi ba don ya kawo kudi a yanka fili a sar mishi ya gina gida ya kawo wayansu irin mutane ya aje ababa na faruwa ba wanda zai fita ya ce gashi to irin matsaloli da muke samuwa kenan waɗanne irin kayan aiki kuke bukata kayan aiki na farko a samu inda za a kawo kayan tsaro musamman domin yadda mutanen nan suke shigo garin nan gaskiya in kana nan garin zaka ce ko yaki ne ya tashi irin kayan harbe-harbe kowa sai ya razana ko kana da wani abu a hannun kama ka fita ma zaka ga kaman ba komai kare ke ba to muna roƙon gwamnati ta zo mana da kaya musamman domin a yi inda za gyara wannan station da kuma motoci na hawa domin wani lokaci zaka samu abun ba a cikin nan daidai ba ne za ka samu can kasa anguwa ne watakila kamun a ce za a iso wurin sun aikata abin da za su yi sun tafi. Babban basaraken yankin Mr. Ali Ogomo Aima Gurum Dan Ladi a Kinga kasuwa ya ce ya tattaro masu ruwa da tsaki a yankin ne don su cire wa kansu kitse a wuta. Wato wannan kira da na kira ya zama dole ne security ya zama everybody's business. Idan ba mu tsaya mun tsare kanmu mun haɗa kai ba karshen abin zaba garin ma zai gagare mu. Don mu zauna ne mu hada kai dukkanmu da kristan da musulmi muna so mu kwace yancin mu na zaman lafiyar da muka saba samu. Mun kira hardodi da vigilante da sauran community leaders. Idan duk wani garin da har ɗanka na yawo barkatai baka san ina ne yake zuwa yana dawowa da daddare to gaskiya akwai damuwa mai yiwa ya je haɗu da ba yan iska su koya masa wasu dabaru na na shiga wasu abubuwan da bai kamata ba kuma duk wani uba yaron sai je laifi ya je karɓe shi to dawowansa garin na zai zama masa da wahala dole ne ya tattara ya gaba duk wani ba platinum da ya zo ba ko ya zo ya kawo mana ta'addanci za mu kama hardo ne domin dole hardo yana da wakilansa a kowane ƙauye sannan kuma mu sarakuna muna da masu unguwanni za mu kira zama na gaggawa mu ba su zama kamar mun gazetin aikin su duk wani kuskure da aka samu wani mai anguwa yayi ko sarki yayi ko har yayi a raunin sa kamar yawan Mr. Ali da kewaye ta kai division amma muna iyaka da Bauchi muna iyaka da Jos North muna iyaka da Kaduna amma ce wai police guda uku a police station wani bai tashi in ba don vigilante da neighborhood da hunters da muke da shi ba da garin ma zai ga garin mu zama amma in murdin dai har muka gane akwai wanda suke irin wayannan abubuwa a kasar mu za mu yi waje da su ko dan waye shine mu hada kai mu tsare mu kasa mu tsare garin mu mu hada kai kowane kabilan da ke garin na ya zama na dan uwanka makwabcinka shine dan uwanka mu sa vigilante din nan mu taimake su duk masu hannu da shunin da ya kamata su taimaka wajen batar da ba ma vigilante nan za mu nemi su kowa ya bada haɗin kai Alhaji Sale Ardo Bawa shine Ardon garin Mr Ali yace duk da shike wasu lokacin akan zargi al'ummansa da aikata ayyukan garkuwa da mutane amma ba shi da tabbacin haka ni ba da tabbacin cewa lallai fulani ne domin ba wanda aka kama shi kai tsaye a kidnappers an kama na shi ba amma dai duk wanda aka kama ma ya sai ce mana ya ga yaran fulani da suka rike shi ban ce ba sa yi ba amma garwaye ne akwai yaran mu fulani akwai hausawan akwai yan kasa garwaye suke ba fulani ne zalla ba kowane mataki za ku ɗauka don kawo karshen irin waɗannan ta'addanci kuma muna tar da wannan abun domin fulani san shi da kunya sai ka ce ba fulani ne zai kama mutum ya rike a jeji a biya shi kuɗin fansa wannan abun bai yi ba muna tar da shi amma muna roko Allah ubangiji ya shirye su Shi ma sarkin Hausawa Mr. Ali Abdulrazak Muhammad ya ce suna bukatar ƙarin jami'an tsaro ne a garin nasu. Muna roƙon gwamnati ta taimaka mana da ƙarin security a wannan gari. Ba don komai ba, wannan gari muna zaman lafiya da mu da musulmanmu da kiristan da muke tare da su a wannan gari na musulma amma da mana da haɗin kai da fahimtar junan mu. to amma wannan ita ce babban tashin hankalinmu ba ga kristan ba ba ga mu musulman da muke cikin wannan gari ba hanyar da za ba dakile shine karfafa ma bijilanti karfin gwiwa don dan sandan ba za su suna suna iya bakin kokarin su to amma mu mutaz jama'an gari da bijilanti su kamata a kara musu karfin gowan yadda da su samu su tankare wannan al'amarin. Shugaban karamar hukumar Jassa Arewa wanda kuma shine mataimakin shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi a jihar Filato Shehu Bala Usman ya bukaci jama'a ne kan su yi la'akari da irin mutanen da suke mu'amala da su. Na tabbatar da cewa yanzu haka ana nan ana ta mitin su jami'an tsaro wato polis kenan da saurakin su ana nan ana ta mitin na cewa ya ne ne za a yi wannan abu su ma ba sa bacci akan abu domin zaki duba ai da ba haka bane amma an ji an toshe wannan din ma za su toshe mun tabbatar da haka sai dai mutane su zama wato suna lura kwarai da gaske musamman inda za su je da wanda suke mu'amala da su don wannan abin ba iya yiwuwa sai an hada da mutumin da ya san ka sosai sai an hada mutumin da ka sake da shi to lallai kar mu sake da mutane mu tabbatar da cewa inda za mu je mun killace shi inda za mu wanda za mu yi mu'amala da shi lallai mun san shi sosai kwarai da gaske kuma a gwamnatance a gwamnati tana nan tana dubawa ta ga cewa inda ta yi amfani da jami'an eh, tsaro eh, ta yi takulin din wa'anda suka gabata wannan ma za a yi haka insha Allah. Eh, na ga su shine a so juna ala kulle halin ba bambancin addini babu bambancin kabila in an so juna komai sai tafi ga baki daya yadda ake bukata sa'annan mu rungumi gwamnatin nan domin gwamnati ce mai kawo zaman lafiya gwamnati da ta kawo zaman lafiya don babu wani abu wanda ya wuce zaman lafiya zaman lafiya shine komai shugaban karamar hukumar jasta arewa kenan shehu bala usman zainab babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za ku ji cewa karim benzema dan kasar faransa da ke buga sana'ar wasan da a club din real madrid shine aka zaba a matsayin wanda ya lashe kofin ballon d'or na wannan shekarar ta 2022 benzema ya lashe kofin champion league da na la liga an kwarmata wannan bayani ne cewa don zuma dai shi aka zaba a matsayin dan wasan kwallo na duniya da fi kowa iya taka leda karin banzuma mai shekaru 34 ya yi nasara a kan sadio mani da ya zo na biyu kevin de bruyne ya zo na uku a fagen muza ta maula a duniya sannan kuma robert lewandowski da kuma mohamed salah suka zo na hudu da na biyar robert lewandowski da ke sana'arsa ta muza leda a club din barcelona shi ya lashe kofin gate mula sai kuma kofin socrates sadio mani shine ya lashe kofin a bangaren mata kuwa 'yar club din barcelona mai suna alexis putelas ita ce ta lashe kofin ballon da na shekara 2022 wato ita ce ta fi sauran mata na duniya iya taka leda wannan shine karo na biyu a jere da take lashe kofin ballon da o a fagen club club na duniya masu taka leda kuwa kulob din manchester city ta yi zarrawa sauran kulob din a fadin duniya sai kuma batun shi da shiryen kwallon kafa na duniya inda ya rage kasa da kwanaki talatin don fara gasar a kasar qatar rotani na nuna da cewa an samu karin dakunan kwana guda dubu talatin kan kudi dalar amurka tamanin domin masu ziyara a yayin da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ke kiranin cewa an sai da tikitin shiga don kallon gasar ya yi kusan miliyan uku ƙwallon duniyan wanda za a fara a ranar 16 ga watan nuwamba na wannan shekarar da muke ciki na 2022 a birane takwas za a buga kwallo a tsakanin kulob-kulob har guda 64 a halin da ake ciki kuma bincike na nuni da cewa ana hasashen akwai wasu 'yan wasan da ba za su iya samun damar buga gasar kwallon duniyan ba wanda ake sa ran farawa a ranar 16 ga watan gobe na nuwamba sabili da raunuka da suka samu daga cikin 'yan wasan da suka sami rauni a baya-bayan nan shine diego jota ya sami rauni ne a wasan da aka buga a tsakanin club din liverpool da manchester city da aka tashi daga wasan liverpool din ta yi nasara a kan manchester city da ci daya mai ban waje kuma mu kawo muku sunayen waɗanda mai yiwa ba za su samu halin taka leda ba a gasar duniya da za a yi daga fari dai akwai georgiani waldenum ya sami rauni a sabon club dinsa as roma yana cikin bakin cikin samun labarin cewa sunansa ba zai shiga jerin sunayen 'yan wasan kwallon da za su wakilci kasarsa ta netherlands ba stein gola conte dan kasar faransa da ke sana'ar buga kwallo a club din chelsea ya sami raunin da zai jinya har na tsawon watanni hudu yana daga cikin 'yan wasan da faransa ke ji da shi pedro neto dan kasar portugal ya samu rauni kamar ɗan uwansa diogo jota ronald araujo shi dan kasar uruguay ne da ke sana'ar buga kwallon kafa a club din barcelona an yi masa aiki a cinyarsa a watan jiya shi da koma fagen murza leda zai kai farkon shekara mai zuwa sai kuma polo diabala da angel da maria 'yan kasar argentina ne alamu na nuni da cewar suna fuskantar barazana ba za a fafata da su ba a gasar cin kofin kwallon kafa na duniya wanda za a gudanar a ƙasa da wata gudanar gaba abdulhab muhammad muda amurka daga bauchi a Najeriya. a gaida abdulwahab muhammad to yanzu kuma ga labarai a takaice Yusrus ta faɗa yau Alhamis cewa za ta yi murabus daga mukaminta na Firayim Minista sakamakon shirinta na tattalin arziki wanda ya girgiza kasuwanni tare da raba kan jam'iyyar ta ta conservative makonni shida kacal da naɗa ta za a kammala zaben shugaban jam'iyyar a cikin mako mai zuwa da take magana a kofar ofishinta mai lamba goma downing street Truss ta amince da cewa ba za ta iya cika alkawuran da ta ɗauka a lokacin da take takarar shugabancin jam'iyyar conservative ba bayan da ta rasa goyon bayan jam'iyyar ta. yayin da miliyoyin amurka ake shirin kada kuri'a a zaben tsakiyar wa'adi wanda zai tabbatar da jam'iyyar da ke da iko a majalisun biyu na tsawon shekaru biyu masu zuwa hukumomin tarayya da jihohi da na kananan hukumomi sun tashi tsaye don tabbatar da gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali ga dukkan masu zaɓe ma'aikata a ofishin hukumar lafiya ta duniya a siriya sun yi zargin cewa mai gidarsu ta karkatar da miliyoyin daloli ta ba wa jami'an gwamnati kyaututtuka da suka hada da kwamfutoci sulallen zinari da motoci sannan sun yi rashin gaskiya yayin da covid-19 ta mame kasar fiye da takardu na sirri sakonni da sauran kayayyaki ɗari da kamfanin dillancin labarai na associated press ya samu sun nuna cewa jami'an hukumar who sun shaida masu bincike cewa wakiliyar ta siriya dr akjamal maktumoba ta aikata cin zarafi To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniya mu Mr. Sidrak Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.